This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da kuma mita 61. Duk lokacin da ake so kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet ko kuma iPad. A jamhuriyar Nijar ana iya kama wannan tasha kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma Nomad FM. Ma sauraron sashen Hausa na muryar Amurka Assalamu alaikum Jummai Ali ce tare da Kabiru Fage muka sake dawowa domin gabatar muku da wannan shirin. Bayan kun gama shan labaran duniya za ku ji cewa mutane takwas ne aka kashe a daren jiya a hare-haren da aka kai ƙauyuka guda uku a can jihar Plateau. Jam'iyyar APC kuma ta fara shirye-shiryen gudanar da babban taronta na zaben shugabannin jam'iyyar. yau dinnan ne ko kuma yanzu hakan nan ma kwamitin harkokin kasashen waje na majalisar wakilan amurka yana gudanar da sauraron bayanai da shaidu akan matsalar 'yan boko haram to muna son mu ji ra'ayinku akan sauraron bayanan tare kuma da yin la'akari cewa wannan ba shine karo na farko da majalisar ke wannan sauraro ba lambobin da za a kira bayan mun buɗe layukan waya su ne biyu sifiri biyu shidda ɗaya tara sifiri biyar hudu takwas ko kuma biyu sifiri biyu shidda ɗaya tara sifiri biyar biyar ɗaya. Kada kuma a mance akwai labarin wasanni amma a takaice. Jama'a Assalamu alaikum ga labarin duniya. Jami'an gwamnati a jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo sun furta cewa sojin congo da na ruwanda sun yi musaya harbe-harbe a ɓangaren kan iyakar ruwanda da ke makotaka da congo jami'an suka kuma ƙarfafa cewa sojin ƙasar congo ne suka fara buɗe wuta tun da an yi an tafi a yau laraba bayan da suka ga sojin ruwanda suna neman tsallaka kan iyaka har suna kame jami'ai da ke gadin kan iyakokin biyu an kai hare-haren sanyin safiyar ne kusa da kibomba da ke laddin arewacin kibo an ɗauki sa'o'i kusan hudu ana musayar harbe-harbe amma ba a ba da rahoton wata jikkata ko rasa rayuka ba waje dai kuma rundunar shiga tsakani da majalisar ɗinkin duniya a kwangon ta ce ta fara binciken dalilin harbe-harben idan za a tuna rundunar sojan gwamnatin congo da majalisar ɗinkin duniya ke marawa baya ta samu nasara akan mayakan 'yan tawayen kungiyar m23 a fafata wasu ta kan iyaka a arewacin kibu a shekarar ta gabata ko hukumomin rwanda sun musanta zargin da majalisar ɗinkin duna ke mata na baiwa mayakan 'yan tawaye goyon baya jami'an tsaro a ƙasar iraki kuma sun ba da rahotannin cewa mayakan salama sun samu nasarar ma mai dukkan birnin mosul da tikrit dukkansu biyun tazararsu bai wuce kilomita 200 ba daga birnin bagadaza jami'an iraki sun bayyana cewar mayakan sunni sun kuma mamaye dukkan yankunan kudanci da hakan ya ba su damar mamaye manyan hanyoyin kaiwa da komowar motocin ɗaukan mai daga matatar mai ta tikrit waje ɗaya kuma minista harkokin wajen ƙasar iraki hoshiyar zabri ya ce gwamnatin iraki za ta ba da haɗin kai a domin yin aiki tare da hukumomin kurdawa da ke gudanar da ayyukan gwamnati a arewacin kasar domin a kokarta kawo da 'yan ta'adda daga mosul gani yadda har 'yan jihadin ma sun mamaye binnin. a wani jawabin da ya yi laraba an ji minista zabri ya labarin cewa ya zama wajibi shugabannin iraki yanzu su hada kansu waje guda domin tunkarar matsalar 'yan ta'adda a iraki ministan ya kuma yi alkawarin mai da martani kan mamayan da 'yan bindiga suka yi wa birnin mosul jiya shi wannan birni na mosul cibiya ce ta 'yan mazhabin shi'a wadda ke gudanar da mulkin iraki wata sanarwar kungiyar kula da 'yan gudun hijira ta ƙasa da ƙasa ta bayar na cewa idan fa ba a yi hattara ba akwai tsoron ganin yawan masu gudun neman mafaka ka iya kaiwa dubu ɗari biyar a ƙasar iraki kawai daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ake sauraron labaran nan rahotanni da ke fitowa daga najeriya kuma na cewa gwamnatocin jihohin arewa maso gabashin najeriya sun yi watsi da rahotannin da ake bayarwa cewa mayakan 'yan daba sun sace wasu mata har guda ashirin daga ƙauyen nan da ke kusa da chibok suka yi gaba da su bayan a unguwannin ne kuma aka fara satar 'yan mata sama da metan a watan afrilun da ya gabata a tattaunawar da sashen hausa na murya amurka boa ya yi da shi kwamishinan rundunar 'yan sandan najeriya lawal tanko ya karfafa ko karfafa musunta rahoton da aka bayar tun da farko har ma ya ba da hujjar cewa dpo na rundunar 'yan sandan najeriya reshen chibok ya ce ba shi da wata masaniyar afkuwar hakan ya ce ya fara jin labarin ne ta kafofin yada labarai zalika shi ma shugaban karamar hukumar chibok ben lawan ya shaida a murya amurka voa cewar ba shi da wata masaniyar cewa 'yan bindigar boko haram sun sace mata ashirin a wajejen ƙarshen makon da ya gabata idan za a tura kamfanin dalancin labarai na associated press shine ya fara ba da rahotannin satar matan a ƙauyen garkin fulani da ba shi da tazara daga garin na chibok. Kabiru Fage ya karanto mana labaran duniya. rundunar tsaro a jihar plateau ta tabbatar da mutuwar mutane takwas a hare-haren da aka kai ƙauyuka uku a ƙaramin hukumar yom kamar yadda zainab babaji ta aiko da rahoto kakakin rundunar tsaron ta special task force captain ikedici iweha ya shaida min cewa maharan sun kai harin ne a ƙauyukan jol rim da bacit rayuka biyar kuma masu farin kaya rayuka uku a bangaren sps eh, jami'an tsaro jami'an da suke gurin sun kwakwata ya kawo sannan kuma mutanen su shawo karfin su kuma ya san kokarin su kuma su kai faɗa har da mutanen su da gudu da su ɗauki da gabatar da su ba su kama abin. To ina gaskiyan cewa an yi ta ba ku rahoton cewa akwai baƙin da suka shigo wani ƙauye da suna mahanga kuma ba ku ɗauki wani mataki ba. Ba baƙin da muka sani da suke wani gari da ake ce mahanga ba basi da aka san da suke gidan. Eh, akwai batun da Fulani suka ce an kashe musu shanu. Eh, da Fulani suka kawo kukan cewa an kashe musu shanu ya sittin da kuma wani guda talatin da aka zuwa rauni daban-daban shi commander fpf major ibiya nefe ya je har cikin garin mahanga muka yi ah, abin da muka kira turance wato kwadana search kuma muka zona da su muka tattauna da su muka samu abin da muka kira peace da su duk sun samu assurance cewa su dai ba su jin hoshi ba su yafe abin da zai ba mu assurance cewa sun yafe su duka a yadda za a yi an rage musu raunin da suka ji wato rashin da suka samu na shanakansu kuma da ya ɗauki nauyi cewa zai kai su wanda ya kamata a kai amma dai a samu dai a zona lafiya ya musu umarni su zona lafiya ba tare da kai hari ba ba tare da eh, kawo tashin hankali ba wannan kuma da safin na ya zo muna wato kan supply yanzu dai muna kan patrol ah, muna bin cikin daji daji yanzu dai gano ko akwai da ta samu wanda su da kai halin a ah, wannan garuruka. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Mun gode Zainab kuma Allah ya kawo mana ƙarshen wannan masifa. To daga can Abuja kuma Nasiru ya hikaya mana da rahoton cewa jam'iyyar APC ta fara shirye-shiryen babban taronta da za ta fara yi gobe Alhamis idan Allah ya kai mu. Sautuka helkwatar APC gabanin babban taron jam'iyyar daga Alhamis din da ake sa ran zaben shugabannin jam'iyyar na ƙasa. Bincike na ya gano wasu na son a yi zaben ne ta hanyar ƙuri'a, wasu ko a sasanta, da dukke da alaka da wanda ake so ya yi takarar shugaban ƙasa a 2015. Abubakar Lado Suleja na daga shugabannin jam'iyyar na riko. Idan aka samu consensus tsakanin kowanne zon na mukamin da aka tura musu to falilai alhamdu idan ba a samu ba to waɗanda suke kai yanzu na riko a tafi a tabbatar da su su ci gaba ko da na shekara guda ne kafin a by convention wani yanki ne aka ware wa shugabancin jam'iyya ba babu wani yanki da aka ware wa shugabancin jam'iyya saboda maganan zonin din kowa ya tafi yayi nashi zonin based on ra'ayinsa wasu kuma da tunaninsu da harshen su ka kamar mu shugabannin arewa da muke cikin wannan jam'iyya mun yi itifakin cewa shugabancin jam'iyya mun mai da shi kudu maso yamma yarbawa su kama da national chairman su kuma yan convention committee sun yi nasu zonin din sun kai chairman kudu maso kudu to kaga ko akwai an samu saɓani abu ne wanda za a duba a gani wanda aka cewa an amince da shi a tafi da shi haka in ku haka dan bai yiwa to kenan sai dai a tabbatar da wanda suke kai ba su shekara guda su tafi a gama zaɓuɓɓuka sannan a zo a yi zaɓe. A zahiri ɗan takarar shugaban ƙasa na APC zai fito ne daga Arewa inda zallar talakawa ke mara baya ga janar Buhari dai wasu 'yan jam'iyyar na yaɗa wata manufar. Suna na saba mu gashuwa kowaye ya ce maka san an yi zaɓe mu za mu yi baya. Janar Muhammadu Buhari lida ne na adawa kuma shugaba ne wanda talakawa suke goyon bayansa. amma hakikanin gaskiya manyan mutane suna adawa da shi ni mai ba janar muhammadu buhari shawara ya zo ya jarraba in 'yan jam'iyya sun ba shi dama ya zo ya tsaya idan kuma ya ga wasan ya canja ya bayi haƙuri cikin matasa wanda suka fito ake ga suna da kwarjinin mulkin ya mara wani baya mun bace ci zaɓe mu kawo da wannan gwamnatin PDP da ta addabi mutane talakawan Najeriya. Su waye kenan matasa da kake gani za ka kawo misalin ɗaya. To kowa da ya sani kwankwaso a tiku yana bukata akwai su Nuhur Bado. a yana hanyar Allah. tiku matashi ne. Ah to matashi ne kan janar Bahar Mada tun da janar yana gabansa a shekaru yana gabansa aikin gwamnati. Sunana Honorable Nasiru Gaza. Gaskiya da an riga an jaraba a buhari karo uku kuma abu kai ga nasara ba to muna ganin in Allah ya da aka ba wa kwankwaso za mu kai ga nasara. A nasa bangaren sanata juma Goje na ganin APC ce za ta maye gurbin PDP a 2015 dan abin da ya ce watsar da PDP da 'yan siyasar gaskiya suka yi. A kowace mazaɓa mun samu mutane isassu fiye da yadda muke tsammani ma. Barazana da ba da tsoro kada hana mutum komawa jami'ar apc saboda demokarɗiyya ne kira na biyu shine ina roƙon jama'a a yi wannan siyasa cikin kwanciyar hankali a yi wannan siyasa ba tare da faɗace faɗace ko zage-zage ko yanke-yanke ba mulkin demokarɗiyya shine ra'ayin mutum ya fice shi ba faɗa ba ba amfani da makami ba mai siyasar nan yadda ba za mu cutar da kanmu ba kada mu ta zage-zage ko faɗace faɗace ko yanke-yanke ko wani wannan ba zai kai man ko ina ba a matsayina na wanda na ji na wannan abu kuma ba yaro ba dattijo Alamu da na nuna gwamnoni za su yi tasiri wajen zaɓe ko naɗa sabbin shugabannin APC. Nasiru Adamu Hikaya, murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Mun gode Nasiru. An jima kaɗan za mu buɗe layukan waya a kan biyu sifiri biyu shidda ɗaya tara sifiri biyar hudu takwas ko kuma biyu sifiri biyu shidda ɗaya tara sifiri biyar biyar ɗaya domin jin ra'ayinku akan kan sauraron bayanai da kuma shaida da kwamitin harkokin ƙasashen waje na Majalisar Wakilan Amurka ke yi akan matsalar Boko Haram. To amma a halin yanzu a shakata da wannan waka ta uwaye. thank you one is yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas domin a bayyana ra'ayi. To kiranmu ta farko a yau ta fito ne daga jihar Kebbi. Salamu alaikum. To da alama layin Kebbi ya yanke. Ga waɗanda yanzu aka buɗe wannan tasha muna so ne mu ji ra'ayinku a kan sauraron bayanai da kwamitin harkokin ƙasashen waje na majalisar wakilan Amurka yake yi a halin yanzu akan matsalar 'yan boko haram a Najeriya. kuma lambobin da aka saba kira su ne biyu sifiri biyu shidda ɗaya tara sifiri biyar biyar ɗaya to mun sami kira daga gombe salamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah ala yau muna jin ka eh na Allah Muhammad ne daga gombe to malam na Allah mi an ra'ayinka game da wannan sauraro ko da ke da Allah ko ya kuri ban ji ainihin abin da program na sai na kama waya din majalisar wakilan Najeriya Amerika kwamitin harkokin ƙasa tana sauraron yanzu haka tana sauraron bayanai da shaida akan matsalar Boko Haram kuma ba wannan ne karan farko da ta fara yi ba ne muke son mu ji ra'ayinku a kai. a gaskiya dai ni dai ra'ayina akan maganar Boko Haram tabbas ina ganin gwamnati tana da hannu a cikin Boko Haram. in ba haka ba ba yanda za a ce gwamnatin tarayyar najeriya take ɗaukan sojoji ta je ta yi yaƙi ta ci wata ƙasa a ce local government ɗaya ta gagari sojojin najeriya wannan abun bakin ciki ne amma kuma muna fata allah subhanahu wa ta'ala ka mana ƙarshen wannan alaitona dukkan mutumin da yake da hannu a kan wannan al'amari ya tona masa asiri a lokacin alkur'ani da zacin allah To, amin su amin malam na Allah, to daga Gombe za mu can jihar Borno. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. To muna jin ku. Eh. eh me magana? Me magana Murtala ne daga biyu. To Malam Murtala me an ra'ayinka? Eh, gaskiya wannan taro da ake yi gaskiya ba zai kai ga cimma nasara ba. An jima ana yin taro ka da yawa amma ba a samun nasara game da wani mayan Boko Haram. Eh me yasa kake ganin? Abinda gwamnatin Najeriya ya kamata ta yi shi ne. ya kamata ta kira yan Boko Haram ne ta zanna da su a sasanta. a samu a cimma matsaya. To, muna fatan gwamnatin Najeriya ta ji wannan ra'ayi naka mun kuma gode. To daga Borno bari mu yi sha Salamu alaikum. Wa alaikum salamu. To muna magana da Abdullahi ne mai albasa. To Malam Abdullahi ci gaba muna. Eh muna jinka. Ok. Okay. Eh da Allah menene magana ma da ke Kai baka ma san abin da muka yi baka kama. <laughs> Muna magana ne akan eh, sauraron bayanai da shaida da kwamitin harkokin waje na majalisar wakilan Amerika take yi yanzu haka akan matsalar 'yan Boko Haram. Shine muke son mu ji ra'ayinku. To Me yasa kace haka? To. layin ilaisha ya tsinke to ma sauraro muna so ne mu ji ra'ayinku shin wannan sauraron bayanai da shaida da kwamitin harkokin wajen wato majalisar wakilan amurka din nan zai sa a samu mafita game da wannan matsala ko kuma me yi amfanin waɗannan sauraron bayanai da shaidu da kuke gani wa ake yi domin sami kira daga bauchi salamu alaikum Aminu alaikum salam. To muna jin ka. Aha muna jin ka. To ni ina daga cikin masu ware shawara a kayan kungiyar Boko Haram a samu maslaha tsakanin su da gwamnatin tarayya. To me sunan malamin? Sani ne daga Hardawa Misolo Kalgaman Bauchi State. To, to Malam Sani, kaji, kaji bayanin namu da muka yi akan cewa yanzu haka majalisar wato kwamitin harkokin kasashen waje na majalisar wakilan amurka ne take sauraron bayanai da shaidu a kan batun boko haram eh, wato na ba da shawara ne a gwamnatin tarayya ta samu maslaha a samu a zauna safin da su to ina fatan gwamnatin tarayyar ta ji wannan shawara taka mun kuma gode da ka samu dama ka kira to ma sauraro ana tare ne yawa mun gode yawa mun gode mun gode Domin sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kuma yanzu haka layukanmu na waya a buɗe suke domin ku bayyana ra'ayinku akan sauraron bayanai da kuma shaidu da kwamitin harkokin ƙasashen waje na Majalisar Wakilan Amurka take yi akan 'yan ƙungiyar Boko Haram. Kuma ba wannan ne karan farko da Amurka ta gudanar da wannan sauraron bayanai da shaidu ba. A saboda haka muna son mu ji ra'ayinku. a lambobin nan da aka saba mu wato biyu sifiri biyu shidda ɗaya tara sifiri biyar biyar ɗaya to mun sami kira daga abuja salamu alaikum amu alaikum salam ah, an rediyon ka na kunna da allah ka kashe malam ok a na bar inda rediyon yake to da wa muke magana kuna magana da shehu liman ne daga abuja to malam shehu muna jin ka gaskiya kafin ma sauran masu bugowa su yi magana a namu zaman mun gama magana muke cewa to wani irin abin kunya ne a ce abin da bai gagari sojojin ƙasa su je cikin wannan sandisan cikin kankanin lokaci a ce an gama duk abin da za a yi don a samu zaman lafiya a najeriya haka ba ta samu ba wannan ishu duk da za a je a tattauna shi ko a ƙasar ne ko a ingila ne ba zai ba da wani mafita ba abin da ya fi dacewa shine gwamnati ta ji tsoron allah cewa kanta adalci don tabbar ƙasar najeriya da 'yan najeriya su zauna lafiya su samu jin daɗi ga ƙasa mai albarka da aka bamu to malam abdullahi dole mu katse ka domin lokaci ya fara daga mana hannu mun gode da kuka samu dama kuka kira To madalla yanzu kuma ga labarin wasanni amma a takaice. jordan ayu ya zara kwallaye guda uku a raga a wasan zumunci da kasar ghana ta yi da kasar south korea inda ghana black star ta lallasa korea da ci hudu da babu shi wadan matashi dan wasa jordan ayu ya maye madadin abdul majid waris ne a lokacin da ya samu rauni wasa da daidai minti biyar jordan ayu ya zara kwallo na farko ne a daidai minti goma sha uku dab da zuwa zagayen na biyu dan wasan gaba a samu wajen shi ma zira kwallo daya bayan an dawo daga hutu jordan ayu ya kara kwallo na uku da na hudu rukunin likitoci na yan ghana black star. suna nan suna duba yadda za su yi jinyan abdulmajid waris ya komo a kan wasansa a cewar babban likitan ghana blasters baba adam ya ce shi wannan dan wasa dai an doke sa ne a cinya ya ce da farko mun dauka za mu iya magance wannan rauni ya dawo ya ci gaba da wasansa nan da nan amma sai muka kula abin yana buƙatar kulawa sosai sai dai baba adam ya kyautar zaton cewa abdulmajid waris nan ba dadewa ba zai koma ya ci gaba da wasansa a gasar cin kofin duniya da za a yi a ƙasar brazil Captain Super Eagles ta kasar Najeriya Joseph Yobo ya ce 'yan wasan Super Eagles da sun ji daɗi kuma sun wadatu da kuɗi da hukumar ƙwallon kafa ta kasar Najeriya za ta baiwa 'yan wasan a matsayin ladan nasara da za su yi a wasannin da za su yi a gasar cin kofin duniya da za yi a kasar Brazil. Tuni dai Joseph Yobo da ɗan wasan tsakiya na Chelsea John Obi Mikel sun riga sun tattauna da jami'ai na hukumar ƙwallon kafa ta Najeriya akan kuɗaɗe da ya kamata a baiwa 'yan wasan na shiga gasar cin kofin duniyar. Sai dai wannan kuɗaɗe da suke bukata ba shi cikin ladan nasara da za su yi wanda za a rika ba su dala amurka dubu goma a zagayen farko a gasar cin kofin duniyar na shekarar hudu. sai dai akwai raɗe-raɗe da ke yawo cewar ko yalla kasashen nahiyar afirka da suka shiga gasar cin kofin duniya za su iya kai labari ko yalla za su iya shiga cikin kungiyoyin hudun karshe a gasar cin kofin duniyar a nan nahiyar afirka kuwa kasashe da suka shiga gasar cin kofin duniya tare da mai daukan nauyin gasar a shekaru hudu da suka shuɗe afirka ta kudu sun hada ne da kasar ghana cote d'ivoire cameroon nigeria da algeria najeriya su da kuma suke shiga cikin wannan gasar to sai dai an rasa ganewa wane ne zai iya yin kokari ya shiga cikin kasashe hudu na karshen gasar cin kofin duniyar baba ya kuma kiri sashen hausa da murya america accra gana. to yanzu kuma sai sharhin muryan amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka ƙasar somaliya ta yi fama da hamayya da fari wanda ya jawo bala'in yunwa da kuma ƙungiyar 'yan ta'adda duk da haka ƙasar ta yi rawan gani ta fuskar gudanar da harkokinta na siyasa a ƙasar a shekarar 2012 inda aka zaɓi 'yan majalisu da kakakin majalisa da sabon shugaban ƙasa da prime minister da kuma kundin tsarin mulki na wucin gadi ƙasar ta yi ƙaurin suna wajen tashin hankali amurka ta taimaka wa ƙasar somaliya ta ɓangarorin tsaro mulki da agaji akan waɗannan nasarorin da ƙasar ta somaliya ta samu dangane da nasarorin da somaliya ta samu da kuma imanin da amurka take da shi cewa gaba ya fi baya yawa shugaba obama zai naɗa jakada zuwa somaliya tun da aka rufe ofishin dakadantin amurka a magadishu jami'an dakadantin amurka da ke narobi ƙasar kenya ke safa da marwa kullum daga Nairobi zuwa magadishu. Karamar sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka Wendy Sherman ta ce sai a yi taka tsantsan duk da wannan nasarar da aka samu na tsawon shekaru biyu a ƙasar ta Somalia domin akwai sauran ƙalubale. Ta ce mutane da dama sun rasa gidajensu sannan akwai sauran 'yan ƙungiyar alshabab da suka rage. Somalia za ta ci gaba da neman taimako daga amurka da sauran ƙasashen duniya sharhin muryar amurka kenan da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka to ga takaitattun labarai kafin mai sallama jami'an gwamnati a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo sun furta cewa sojan gwamnatin congo da na ƙasar rwanda sun yi musayar harbe-harbe a ɓangaren kan iyakar Rwanda da ke makotaka da Kwangon. Jami'an tsaro a ƙasar Iraki kuma sun ba da rahotannin cewa mayakan Islama sun sami nasarar mame dukkan birnin Mosul da Tikrit da tazararsu bai wuce kilomita 200 daga birnin bagalaza ba. Gwamnatocin jihohin arewacin Najeriya kuwa sun yi watsi da rahotannin da ake bayarwa cewa mayakan 'yan daba sun sace wasu mata har ashirin daga wani ƙauye da ke kusa da Chibok suka yi gaba da su miya a koriya ta kudu kuma a yau laraba sun tura dubban 'yan sanda zuwa wata cibiyar ayyukan ibada suna neman wani hamshakin babban ɗan kasuwa wanda ke zargin yana da hannu a nutsar da karamin jirgin ruwan fito na 'yan kasuwar koriya ta kudu a watan afrilun da ya janyo asarar rayukan mutane sama da 300 shi wannan ɗan kasuwa mai suna ubu shine shugaban kamfanin sufurin ƙananan jiragen ruwan shanji wanda ke mallakar ƙaramin jirgin ruwan kamun kifi na seaworld wanda ya yi hatsari ya jima kuma yana gujewa shari'a an kuma zargin shi da laifin salwantar da kudaden kamfanin da kuma laifin kin biyan maharaji jami'an 'yan sanda kusan dubu shida ne suka afkawa wurin ibadar da ya je ya fake a ciki domin su kamo shi To a gaishe ka, ma sauraro ƙarshen shirinmu na wannan lokaci kenan sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu. Cikin abubuwan da za mu gabatar har da rigakafi tambarin lafiya wato da safen. Yanzu dai nan misalin karfe biyar na la'asar ne a agogon Washington DC kuma a madadin sauran abokan aiki ni Jummai Ali nake fatar mu kwana lafiya Allah shi ba mu alherinsa. Amen. This program has come to you from the Voice of America, Washington.